Eh, yau alhamis ashirin da uku ga watan Ramazan bayan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam da shekara bakwai, wanda ya daidai da sha biyu ga watan uku shekara ta shida, wannan shine majalisinmu na ashirin da uku a cikin majalis na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan wata ne albarka a cikin wannan shekara akwai ne tambaya da yake tambaya dangane da tsoho wanda ya kai matakin da ba zai iya yin azumi ba shin ya halatta a yi mai azumi azumi da sallah waɗannan ibadojin guda biyu in mutum yana da rai yana numfashi a duniya to ba wanda zai iya yin wannan ibadar a maimakon shi da aka komi tsufan da mutum ya yi da ba zai iya yin azumi ba abinda aka tsura mai shine ciyarwa amma yin azumi cewa wani ya mai azumi saboda ba zai iya ba wannan malamai sun yi ijima'i akan cewa ba a yi ma wani sallah kuma ba a yi ma wani azumi matuƙar dai yana da rai wannan ijma'i ne na malamai an nawawi da ibnu hazm da al'imamu ibnu abdulbarri da sun naƙalto ijma'i na malamai akan wannan matsalar da haka idan mutum baya iya yin azumi to zai ciyar ne bin matuƙar tsufan da ya kai zai ciyar ne idan ba zai iya ciyarwa ba bai da hali kuma bai da yadda za a yi a ciyar mai shi kenan ya faɗa a kan shi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha sanda Allah madaukakin sarki ya bashi daman da zai iya ciyarwa sai ya ciyar in kuma har ya mutu bai iya samun abin da zai iya ciyarwa ba shi kenan ciyarwa ta faɗa a kan shi za ka ba za a ce wasu ko da wanda kuma ya ya biya azumin bai biya ba har ya mutu misali rashin lafiya sai ta same shi sai bai yi azumi ba bayan sallah kuma ya warke sai bai samu dama ya biya azumin ba sai kuma mutuwa ta zo ta kama shi idan ya mutu a ciwo kamar yadda ya gabata a baya can dama azumi baya kan shi kama ya warke zai iya biya bai biya ba sai ya mutu wannan azumin ya zama bashi a kan shi to shin wannan azumin za a iya biya mai ko ba za a iya biya mai ba shine abin da malamai suka yi saɓani a kai waɗansu suka ce za a iya biya domin bashi ne waɗansu kuma suka ce a'a ba za a iya biya ba azumin kaɗai da idan mutum ya mutu da shi za a biya shine azumin alwashi mutumin da ya yi bakance na azumi cewa zai yi ma Allah azumi kaza sai kuma ya zama ya mutu da yi ba to wannan bashin shine za a iya biya da haka magadan shi za su biya mai wannan bashin da ya ɗauka na alwashi amma sauran azumi na wajibi fa da yake kai shi wasu malamai suka ce ba za a biya ba waɗansu kuma suka yi iyasi akan wannan na alwashi cewa tun da za a biya na alwashi a matsayin wajibi ne to shi ma wancan na farillan da yake wajibi akan shi za a iya biya domin wanda dalili ya zo a kan shi da nassi na hadisi akan azumin alwashi ne manzon Allah yake ajiya to amma wanda ba na alwashi ba fa sai dai a yi shi akan wancan daka wasu daga cikin malamai suka yi kiyasi a kai suka ce shi ma za a biya da haka bai iya yin azumi ba kuma bai iya ciyarwa ba ya mutu da wannan bashin akan shi idan ya warke bayan azumi warke wanda zai iya biya bai biya ba to shi ne zai zama bashi amma in dai bai warke ba to wannan babu bashi a kan shi da aka sai a samu wanda zai ciyar mai da wannan kwanakin shi kenan sai a ɗauke mai wancan nauyin da yake kan shi wallahu a'lam darasin da ya gabata mun tsaya akan aya ta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 أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل نعم درس da ya gabata من كرن تونا آير من جكما ما أنر أبند آير تقنسا da kuma maganganun da malamai suka yi akan da suwa Allah yake magana a wannan aya shin yana magana ne da musulmi waɗanda suka yi imani da manzan Allah ko kuma yana magana ne da yahudawa waɗanda suke a zamanin manzan Allah ga su rinka da mayayar wannan manzan nasu manzan Allah ke cikin isar su waɗanda suke yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin waɗannan tambayoyi mun ji kuma isharar da alhafiz ibnu ibn kathir rahimahullahu ta'ala yayi akan cewa ayar za ta iya ɗaukan duka za ta iya shafan kowanne daga ciki za ta iya shafan musulmi kuma za ta iya shafan yahudawa za kuma ta iya shafan mushirikai na larabawa cewa kowanne dai a cikinsu gargaɗi ne Allah yake yi dangane da yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin waɗannan tambayoyin ko dai tambayoyi na neman kore ko kuma tambayoyi na abubuwan da ba su da amfani dangane da wanda yake tambaya ko kuma ire-iren waɗannan abubuwan da Allah subhanahu wa ya hana kuma mun ji ayar da ta ƙarfafi wannan da ta keɓance masu imani da Allah ya ce ya ayyuhal na amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum uku. ya ku waɗanda suka yi imani a nan sai aka keɓance masu imani aka ce kada ku rinka tambaya akan abubuwa waɗanda in an ba ku amsa an bayyana muku amsar tambayar to abin zai ɓata muku rai ba zai muku daɗi ba muna kan magana dangane da maganar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yayi dangane da hana ire-iren waɗannan tambayoyi da hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa wanda manzon Allah yake koratarwa da gargadi da cewa in yi bayani a tsaya a iyakar abin da ya tsaya kada a rinka neman sai an tabbatar da wani abu wanda baya cikin bayani in ya ce a yi kaza kada a rinka cewa to so nawa za ni guda nawa za ni kowace shekara za mu rinka yi ko koyaya manzon Allah ya ce a bar irin wannan a tsaya a iya abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsaya sannan mun ji hadisin Bukhari da Muslim hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ma yayi gargadi da cewa mafi sharrin mutane ne mutumin da zai zo ba a haramta abu ba saboda irin kwakwar tambayoyin shi har ya sa abin ya zama haramu to wannan manzan Allah ya sifanta shi da cewa shi ya fi kowa girman zinibi da girman laifi a cikin mutane saboda ya jawo ma mutane tsanani ya jawo ma mutane abin da yake mai wahala a cikin al'amuran ibadarsu har ila yau al'imamu ibnu jarir al-tabari da kuma ibnu abi hatim sun rawaito asar daga abdullahi ɗan abbas allah ya yarda da su abdullahi ɗan abbas yake cewa lallai ban taɓa ganin mutane mutane na masu alkhairi kamar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ya ce idan ka dubi tambayoyin sahabban manzan Allah da suka yi ma manzan Allah ya ce duka-duka tambayoyi ne da ba su wuce tambayoyi guda goma sha biyu ba tambayoyi ne da ba su wuce guda goma sha biyu ba ya ce dukansu ga su nan a cikin alƙur'ani ka anil khamri wal na ka ma za yunfiqun wa yas'alunaka anil yatama yace su ne tambayoyinsu za ka gani ya ce dukan su ba su wuce wannan guda goma sha ɗin ba da suke yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya a cikin alqur'ani ya ba mu labari a kansu kuma za ka ga tambayoyin gaba ɗaya suna mai da hankali a kan ibada wani abu na alkhairi wanda zai kusantar da su zuwa ga rahamar Allah sun yas'alunaka anil yatama suna tambayar ka dangane da marayu ya ya kamata a yi me ya kamata a yi ma maraya ya ya kamata a kula da shi Allah ya ba su amsa yas'alunaka ma za yunfiqun suna tambayar ka ya rasulallah? me za su rinka ciyarwa na dukiyarsu duka ya kamata su rinka kwashewa ko rabawa biyu za a rinka yi ko ko a ɗan wani abu za su rinka ɗiba suna bayarwa fi sabilillah Allah ya ce qulil afu ka ce musu abin da ya rage na buƙatarku in kun yi buƙatunku na yau da kullum to wannan rarar shi ne za ku rinka taimako da shi kuna sadaka da shi to haka za ka ga tambayoyinsu ga su nan daban-daban waɗanda duk tambayar da ka ɗauka za ka ga wani abu ne na ilimi suke so su sani wanda ya shafi addini ko ibada sai Allah ya ba su amsa sai kuma su koma su ci gaba da aiki da shi. idan tambayoyin ba su da yawa amma kuma aikin yana da yawa saɓanin tambayoyin ne ba iyaka kullum tambayoyi iri-iri amma kuma aiki da amsoshin tambayoyin shi kuma babu a cikin mutane to shi ne bambancin wancan zamanin da irin zamaninmu mutum ba zai zo ya yi tambaya ba sai abu mai mahimmanci sai abu mai amfani sai abin da ya san zai tambaya ne don ya yi aiki da abin ba wai don kawai ya ji labari ba ya ji cewa ya tambayi malam wane ya tambayi malam wane ya yi fatawa a wurin malam wane malam wane ma ya san shi har yana buga mai waya bari ma a buga mai waya a kira shi ala gafarta malam ne hukuncin kaza a san yana da lambar walan kuma yana mai tambayoyi shi kenan amfanin tambayar. ba wai don ya ji menene abin da Allah ya ce ba menene kuma zai iya yin aiki da shi dangane da wannan amsar da aka ba shi yasa sahabban manzan Allah suke taka tsantsan iyaka taka tsantsan a wannan babu al-Imam bukhari ya rawaito hadisi ta Alikal, haka kuma Imam Muslim a cikin sahihin shi sai rawaito daga Anas ibn Malik radiyallahu an yake cewa nuhina an nas'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an hana mu mu rinka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tambayoyi yana iya yiwa yana nufin irin wannan aya da ta ce an turiduna an tas'alu rasulakum kama su ila Musa min qabl ko kuma yana nufin ya ayyuhal ladina amanu la tas'alu an ashiya'a in tubda lakum tasu'ukum ya ce an hana mu dai mu rinka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin tambayoyi haka sai ana yake cewa sai muna jin daɗi muna farin ciki muna so yau a ce ga wani mutum ya zo daga ƙauye mai hankali zai zo ya yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tambayoyi domin in mai hankali ya zo zai yi ma manzon Allah tambayoyi to muna fa'idantuwa muna amfana da irin tambayoyin da yake zuwa da su. Daga su da suke zaune koyaushe a tare da manzan Allah, ka ce koyaushe tambayoyi za su rinka yi, to za su ƙarar da lokacin manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi sallam. Amma ba ko idan ya zo bai sani ba, da ya zo zai zo da tambayoyi shi ya zo ya Rasulallah menene kaza menene kaza ya ce to muna sabu sa a samu wani ba kauye ne ya zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam zai yi wa manzan Allah sallallahu ya tafi kuma muna sauraro muna jin irin amsoshi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya san a hadisin Anas Malik yake ba da labarin wani da ya zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai zo ya ce ya rasulullah atana rasulu fa za'ama annaka taz'umu annaka rasulullah yace manzanka da ka turo mana dan aikenka ya zo mu ya zo ya fada mana cewa kana raya cewa kai annabi ne sai manzan Allah ya ce sadak gaskiya ne abin da ya fada mu sai yace kuma yana raya cewa ka ce akwai salloli guda biyar da za rinka yi a kowane wuni manzo Allah yake sadaq gaskiya ya faɗa mu yace kuma yana raya cewa ka ce akwai hajji akan mu akwai azumin watan Ramadan akan mu ga wanda ya samu ga wanda Allah ya kawo shi wannan lokacin manzo Allah yake sadaqa gaskiya ya faɗa sannan yana raya cewa ka ce akwai hajji akan duk wanda yake da dama a shekara manzo Allah yace sadaqa shi ma ya faɗi gaskiya sannan yana raya cewa akwai zakka a cikin dukiyarmu da za mu cire maza Allah ya ce sadaka duk abin da ya faɗa ɗin nan gaskiya ne ya faɗa musu sallah ya faɗa musu zakka ya faɗa musu azumi ya faɗa musu hajji kuma ya faɗa musu cewa manzon Allah manzo ne na Allah Allah ya aiko shi sai ce to ya rasulallah man khalaqa sama wane ne ya halicci sama sai ce Allah ne sai ce wa man khalaqa al-arda kasan nan kuma waye ya halicce ta sai manzo Allah ya ce Allah ne sai ce wa man nasaba laha al-jibal wayannan duwatsun da suke kan ƙasa waye ya kaskafa su a cikin ƙasan nan sai manzo Allah ya ce Allah ne sai ya ce to ina haɗa ka da Allah wanda ya halitti sama ya halitti ƙasa ya kafa duwatsu a kan ƙasa Allahu amaraka bi zalik wayannan abubuwan da ka zo mana da su Allah ne ya umarce ka ina haɗa ka da Allah da ya wayannan halittun tsakaninka da Allah Allah ne ya umarce ka da waɗannan abubuwan sai manzan Allah ya ce na'am Allah ne ya umarce ni da waɗannan abubuwan sai ya miƙe sai ya lissafa waɗannan abubuwan da aka lissafa mai a farko ya ce wallahi la alaihinna wala anqus ya ce na rantse da Allah ba zan ƙara komai a kan waɗannan abubuwan ba kuma ba zan rage komai ba zan je riƙe su su zan rinƙa yin aiki da su da ya juya baya ya tafi sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la yadkhulanna aljannata in sadaq in dai da gaske yake yi to wallahi zai shiga aljanna to kaga wannan ba kauye zo yayi tambayoyi tambayoyi na haƙiƙa na neman sani kuma ya karɓi saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tafi da shi yanzu a cikin tambayoyin shi ya zo ya faɗa ma ya san girman halittar sama ya san halittar ƙasa yana yawo a sahara yana ganin duwatsun da Allah yake kafawa a cikin ƙasa su ne halittun da ya san girmansa a zahiri abin da yake so ya san ya an tabbatar mai da wanda ya halittu waɗannan halittu shi ne Allah. To, da Allah ne ya halittu waɗannan halittu. ya haɗa ta da Allah da ya Allah ne ya aiko ka a kwaye ce ya kenan wanda ya halicci waɗannan halittun inda shi ne ya aiko saƙo to wannan saƙon dole a karɓe shi a yi aiki da shi kaga fitsira ta ɗan adam kenan da Allah ya ɗabi'antar da ɗan adam a kai ya zo wannan tambayoyin aka ba shi amsa kuma ya tafi yanzu zai je ya riƙe waɗannan rukunnan da aka faɗa mai ya yadda manzon Allah annabi ne ya yadda da Allah shine ya halittu sama da ƙasa kalmar shahada ta samu sannan kuma ya karɓi sauran rukunin musulunci gaba ɗaya da haka manzon Allah ya ce tabbas zai shiga aljanna in dai da gaske yake zai je ya riƙe waɗannan ayyukan ba zai karkace a kansu ba to wannan yana cikin tambayoyin da Anas ya ce su muke so maga irin waɗannan masu hankali sun faɗo fadar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sun zo da irin waɗannan tambayoyin don amfana, amma mu ba ma iya yi, muna taka tsantsan a wurin yi ma manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam tambayoyi. Shi yasa al'imamu Abu ya al-Mausili a cikin al-Musnad shi ya rawaito asar daga Albara ibn Azib radiyallahu anhu. yake cewa ina kasancewa da tambaya a raina ina so in tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai in yi shekara ɗaya ina kai kawo ina so in yi ma manzon Allah tambaya amma ina ganin haibar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da kwarjinin manzon Allah sai in kasa yin tambayar yace sai in kai shekara ɗaya da tambayar ina kai kawo sannan iya samu in tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bada amsa to duka wannan yana nuna irin ladabi na tambayoyi ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda saba ma wannan ladabin zai sa mutum ya fada cikin an turiduna an tas'alu rasulakum kama su ila Musa min qabl wa man yatabaddalu al-kufra bil imani faƙad zalla sawa as-sabil musamman ma idan ya zamanto wannan gargadin da Allah yi a ƙarshen ayar mai tsanani yana nan zai sake sa mutum ya shiga cikin tsoro domin akan yi ma irin tambayoyin ga manzon Allah Allah ya ce wa man yatabaddali kufra bil iman duk wanda ya canza kafirci da imani kinan abu ne wanda zai iya kai mutum ya zane daga cikin addini ya kauce ma hanyar Allah ya canza imani shi da kafirci ne wa man yatabaddal ne kufura bil iman faqad dhalla sawa'a as-sabil daga duk wanda zai yi tambaya ya rinka tambaya akan abin da zai amfana da shi abin da yake so ya sani na ilimi dan yayi aiki da shi abin da yake so ya ƙaru ya samu wayewar kai akan shi akan addini ba wai kawai abin da zai ji kawai bari yayi tambaya dan a tada kura don a yi mawana raddi don ko a yi mawana martani wannan ba ita ba ce manufar tambaya manufar tambaya shine ni in san abin da ban sani ba in fa'idanta da abin da da ban san wannan al'amarin ba ka wannan ayar tana tsora mu akan ladabi na yadda ya kamata mu fuskanci masu ilimi wurin neman tambaya da kuma neman fatawa akan al'amuran da ya shafi addini sai Allah maɗaukacin sarki ya ci gaba da bayani dangane da wannan dai gabar da ake kai magana akan alaƙar masu imani da kuma yahudawa da ƙoƙarin cutar da addini da kuma ƙoƙarin Allah ya ce wannan ود كثير من أهل الكتاب لو يودونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير نعم الله مدعوكتين سركية ود كثير من أهل الكتاب ديوا كن أهل الكتاب يهودا واني ونصارني سنا فاتا أتي لو يردونكم من بعد إيمانكم إنما أتي su dawo da ku bayan kun yi ku bar addininku wannan shine abin da da yawa daga cikin ahlul kitabi suke fata suke kwaɗayi suna so su ji an ce yau kun yi ridda daga addininku ku koma ku faran, ku zama kafirai kamar yadda suke kafirai da zama ba su kaɗai bane kafirai kuma kun zama kafirai kamar yadda su ma suke kafirai suna yin wannan ne hasadan min indi anfusihim saboda kawai tsantsar hasada da take cikin zuciyarsu hasadar da suke muku akan abin da Allah ya ba ku na addini wannan hasadar ita ta haifar da kullum fatansu ina ma a ce su riddar da ku su mai da ku kuffaran hukuma kafirai min ba'di ma bayyana lahumul haqq kuma wannan abin duk suna yi ne ba wai akan rashin sani ba bayan gaskiya ta riga ta bayyana a gare su sun gane cewa wannan addini shine gaskiya wannan annabin da Allah ya aiko shine annabin gaske sun gane haka tsarara amma kuma duk da haka fatansu suna so su sa korijje daga wannan addini menene ciwon da ya haifar musu da wannan matsalar maimakon da suka gane gaskiyar su ma su bi a tafi tare gaba ɗaya to sai Allah ya faɗa mana illar ita ce hasadan min indi anfusihim tsantsar hasada ce kawai ta sa ba za su bi ku su tafi tare da ku ba kuma ba za su taɓa yadda ku ku zauna akan abin da kuke kai ba ƙoƙarin su kawai ya za a yi su dawo da ku min ba'di ku fara kuma ku zama kafirai sai Allah ya ce ku. ku yi musu afuwa wasfahu ku kai kau da kai daga gare su hatta ya ci Allahu bi amri ku jira har zuwa lokacin da Allah zai zo muku da al'amarin shi amma dai yanzu ku yi afuwa ku kau da kai ku jira al'amarin Allah ya zo inna Allah bima ta'mal inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah yana da iko akan komai yana da ikon ya zo da al'amarin kuma al'amarin zai zo da aka ku yi ko sani Allah yana da iko da ƙudura akan duk wani abu da yake son zartarwa wannan ayar ita ma ci gaba ce akan kawo illolin yahudawa da sauran ahalul kitabi waɗanda suke zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi bayan zuwa da suke yi su zagi manzan Allah da kalmar ra'ina sannan bayan nan zuwa da suke yi su soki addinin Allah da cewa ai ana shafa hukunci ana kawo wani hukunci su kan addini sai kuma aka dawo kan abin da suke yi na ƙoƙarin lalata masu ɓangare uku ke nan. manzan da aka yi addinin da aka yi koyi da su da shi ba su ba addinin ba to haka kuma waɗanda suka ba addinin kuma su ma ba za su rasu ba da haka suna yakin annabin kuma suna yakin shari'ar da ya zo da shi sannan kuma suna yakin waɗanda suka yadda da annabin da shari'ar da ya zo da ita da haka wayannan ayoyin a jere gaba ɗaya suna nuna mana irin ta'addancinsu da makircinsu a bisa wannan tartibin wannan ayar ta zo ta yi magana akan yadda suke ga wanda ya yi imani da Allah da kuma wanda ya yi imani ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi shi yasa munasabarta da ayoyin da suka wuce ta zama a zahiri take a baya an yi bayanin yadda suke sukar annabi an yi bayanin yadda suke sukar addinin da annabi ya zo da shi yanzu kuma za a yi bayanin yadda suke sukar waɗanda suka yi imani da annabin shine munasabar wannan ayar da ayoyin da suka gabata a baya malaman tafsiri sun kawo sababba kusan guda hudu na saukar wannan ayar waɗansu daga cikin malamai suka ce sababinta su ne waɗansu mutane guda biyu daga cikin yahudawa huyayi Ibnu al da kuma abu yasir ibn al wayannan su biyu ‘yan gida ɗaya ne ‘yan uwan juna ne su ne suka fi kowa dagewa a cikin yahudawa wurin ganin cewa duk wanda suka gaya ya musulunta sai sun gadi yadda za su iya yi sai inda ƙarfinsu ya ƙare wurin ganin sun dawo da shi ya ridda daga addini ta hanyar kawo shubuhohi da abubuwa daban-daban wanda za su sa mutum shakka akan addini da sai Allah ya saukar da wannan ayar raddi a kansu da kuma tona irin abin da yake cikin zuciyarsu wadda kafirun min ahalin kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim waɗansu daga cikin malamai suka ce ayar ta sauka ne akan Ka'ab ibn al-Ashraf ɗaya daga cikin jigo jigajigai a cikin Yahudawan Madina, wanda ƙwararre ne shi a wurin waƙa, yana waƙoƙi domin zambo da sukar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi Sannan yana waƙoƙi domin zaburar da ƙuranshawa da har su akan manzan Allah da kuma musulmi, akan su tashi su ɗauki mataki akan su tashi su yaƙi manzon Allah su yaƙi sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to yana amfani da wannan baiwar da yake da ita baiwar waƙa domin zabarar da mushrikan larabawa ƙuraishawa da kuma ƙoƙarin yin zambo ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi don haka saunan da wannan abin da yake yi da su da sauran yahudawan madina da mushrikai suna iyakar ƙoƙarinsu wurin ganin sun yi abin da zai zama cutarwa ne ga manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam ko a fayyane ko kuma a fakaice da aka sai Allah ya musu martani da wannan ayar wadda kasirun min ahalin kitabi law yaruddunakum min ba'adi imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim wadansu daga cikin malamai kuma suka ce sababin ayar an samu waɗansu daga cikin yahudawa sun gayyaci ammar ibn yasir da kuma huzaifa ibn yaman waɗannan manya-manya daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka zo suna tattaunawa da su suna kokarin su fito musu da ne wa addinin su ne da ka ga da manzan Allah ya kira da ba daidai ne. su ne a hannun kitab ne suka san suwaye annabawa su ne suka san ne ne ya kada abin da manzon Allah ya zo da shi ba ba ne kuma shi ba manzo ne, da aka sai Ammar ibnu Yasir sai yake ce musu to menene matsayin alkawari ko a cikin addini sai suka ce ai alkawari babban al'amari abu ne mai girma wanda wajibi ne a cika shi sai ce to na yi ma Muhammad alkawari cewa ba zan taɓa barin addinin shi ba kowane irin hali na shiga. Da haka yanzu kuna so ne in warware alkawari ne, tun da alkawari a addinin kuma al'abu ne wanda yake muhimmi. Da haka dukkansu sai suka bijire ma wannan abin da suke kiransu suka zo suka ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam labari na abin da ya faru tsakaninsu da wa'yancan Yahudawa. da haka wannan ayar ta sauka wadda kathirun min ahlil kitab law yaruddukum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma na lahumul haqq bayan gaskiya ta bayyana abinda suka faɗa din san ƙarya suke yi sun san gaskiya ne manzon Allah annabi ne amma kuma suke ƙoƙarin sai sun sa kun daga cikin addinin wayannan duka suna cikin asbab da malamai suka kawo cewa shi ne sababin saukar waɗannan wannan aya a kan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam zai iya ɗaukan wani sababi ne zai kuma iya ɗaukan sabubban gaba ɗaya sun faru Allah maɗaukacin sarki ya saukar da wannan ayar domin ta zama martani da kuma tonan asiri ga abin da yake cikin zikatan waɗancan Yahudawan ko da za su kira wani su mai irin wannan ya san cewa abin da suke faɗa ƙarya ne hassada ce kawai ta makantar da su ta rufe musu ido ba sa iya fitowa su faɗi gaskiya don haka Allah maɗaukakin sarki a nan ya saukar da wannan ayar domin ta zama gargaɗi dangane da abin da su ahalul kitabi suke kai na ƙoƙarin lalata addinin gaskiya saboda hassada kawai da bin sarrai sai Allah madaukakin sarki ya ce fa'fu wasfahu anan da Allah ya ce law yaruddulakum yana daidai da fadin Allah madaukakin sarki walan tarda anka alyahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum da yahudawa da nasara ba za su taɓa yarda da kai ba har sai ka zo ka bi wannan addinin nasu amma in dai baka bi addinin su ba to duk yadda suka kai kullum kokarin su ya za su su raba ka da addininka ya za a kai ma ka zama kafiri kamar yadda su sun tabbatar da cewa su kafirai ne saboda sun san ba akan gaskiya suke ba kuma sun aminta suna da yaƙinin cewa wannan abin da manzon Allah ya zo da shi gaskiya ne kuma sun san duk wanda bai bi gaskiyar da annabi ya zo da ita ba wannan ya kafirce ma Allah ko me yake rike da shi da haka ba za su taɓa yadda da kai ba har sai ran da ka aje addininka kuma za su ci gaba da ƙoƙari duk yadda za su yi sai sun raba ka da addinin sai sun raba ka da addinin Allah maɗaukacin sarki ya ba mu labari a cikin ƙur'ani akan wannan a wurare daban-daban innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah lalle kafirai suna kashe dukiyarsu iyakar dukiya Allah ce dukiyoyi suke kashewa domin su tara mutane daga ko na za su iya kashewa don su hana addinin Allah ya yaɗu don su sa wanda ya bi addinin ya dawo ya san addini Allah ya ce ko aka za a kashe wannan dukiya ya Allah ya ce ko ta yunke kuna kuma za a ci gaba da kashe sun kashe a baya ba an gama kenan Allah ya ce za su ci gaba da kashewa domin su daƙi ne addinin Allah din sai Allah ya ce summa takunu alaihim hasratan amma kuma kuɗin da suke kashewa zai zama asara ne a kansu za su yi asarar kuɗi duniya da lahira duk abin da suka kashe ranar lahira ya zama asara a kansu ka je ma Allah ka kashe kuɗi don kai yaƙi da addinin Allah to wata asara za ka yi irin da ta kai irin wannan asara to haka kuma asara a duniya biliyoyin da suke kashewa na kuɗi amma kuma ina tasirin wannan kuɗin da suke kashewa nawa ake kashewa akan musulunci amma kuma kullum musuluncin ƙaruwa yake yi yana yaduwa idan masu yaɗa kafirci suka zo suna kashe kuɗi idan za a ɗauki kashi ɗaya bisa ɗari na abin da suka kashe a kashe shi to za a dawo da duk abin da suka samu a wannan kuɗin na mutane za a dawo da su zuwa ga addinin musulunci su je su kashe naira dala biliyan ɗaya akan kafirtar da mutane da canza ma mutane addini su kashe dala biliyan ɗaya inda za a kashe dala dubu ɗari ko dala dubu goma ba, to wannan aikin da suka yi gaba ɗaya za a lalata shi shi ne sun mata kunu alaihim hasratan sannan duk abin da za su kashe zai zama asara ne sun mayu sannan kuma a ƙarshe dai su za a yi galaba a kansu domin Allah ya yi alƙawarin ya aiko manzon Allah ne arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala ad-din kulli dan Allah ya daga addinin akan kowane addini duk yadda suka so wani addini ya daga ya zama ya danna musulunci ba zai taɓa yiwuwa ba sai dai a yi asara kawai da haka Allah ya ce za su yi ta yi amma kuma ba za su samu nasara ba shi yasa a can baya ɗin sun yi har sun ɗeba tsammani Allah ya ce al-yawma ya alladhina kafaru min dinikum yau ɗin nan kafirai sun ɗeba tsammani daga addinin sun tabbatar cewa manzon Allah ya gama yin ƙarfi sahabbai shi sun gama kafuwa da aka maganar a kawar da su a bayan ƙasa wannan maganar ta riga ta kau shine an yau mai isan na kafaru min dinikum sun ɗeba tsammanin za su iya kawar da musulunci amma duk da haka wannan zai sa su daina ƙoƙarin riddar da mutane daga addini wannan ba zai sa su daina ba a wancan ayar Allah ya faɗa mana burinsu da fatansu ne da yake cikin zuciyarsu a wannan ayar kuma al-yau mai isan ladina kafaru min dinikum Allah yana faɗa mana waƙi'i ne da yake faruwa a fili abin da yake faruwa a fili yana nuna musu gaba ɗaya ba za su iya ba amma kuma burin da yake cikin zuciyarsu wadda ladina kafaru wa wadda kafirun min ahalil kitab wannan fatan da buri shi kuma ba zai taɓa sa su su yi ƙasa a gwiwa ba in yana rusa musu manufa amma kuma buɗe. da hasadar hayyayya ita kuma ba za ta taɓa sa su kauna da ba don wannan tsananin hasadar hayyayya ba da ya kamata ya ka kalli musuluncin da yadda yake iya ya kamata ta haƙura da hukuma ta yi wani abin da su kama ne ne ne an kuɗi ne ba a ma da bayyana da kuma wannan zai sa ba su taɓa iya zama ba in ma sun koma sun zauna da in ta motsa to za a tashi kuma a canza wani salon a nemo wata hanyar da za a bi don a yi ƙoƙarin a sa dai mutane su rinda ƙoƙarin ya za a ce yau ga wani mutum ɗaya an samu musulmi ne cikakke kuma ya fito ya ce yau ya fita daga musulunci ya dena mutum nawa za su iya samu a wannan kafin su samu mutum ɗaya mutum dubu kuma sun zo sun ce sun shiga musulunci kafin ɗaya ya zo dubu sun shiga musulunci to din yadda suka bi Allah sai ya rusa wannan tsarin ba sa iya yin nasara fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabu sannan kuma an koma lahira walladina kafaru ila jahannama yuhsharu a watsa su a wutar jahannama gaba daya to ayar tana nuna mana irin iyayya da mummunar manufa da kafirai suke da ita akan musulmi duk inda yake fatan shi shine yaga kabar addinin da kake kai ya ta ka bar musulunci in ya tabbatar ba za ka iya barin musulunci ba to ya ga ka yi sauƙi musuluncin ya zama sama-sama suna ne kawai ana fama da kai ana ce ma mai kishin addini kana fitowa kana cewa an maka sharrin siyasa ka dai zama ga kanan to an ɗan rage kenan an san rage hanya daga nan za a kai inda ake so a kai daga mai kishin musulunci yana kyamar wannan kalmar an saura ƙara ce kawai ya rage saura ƙara sawa tana addinin da baka kishin addinin to me kake yi a cikin addinin kai me kai a addinin kawai a irga in za a ce musulmi guda ka zane kai ma a irga ta a irga amma kai baka cikin 'yan kishin addini wanda baya kishin addini ai bai ma shiga addinin ba tukunna domin bai yiwuwa ka zama musulmi in babu kishin addinin a tattare da kai ana ba ka kishin addinin wanda ya ga dama ya rudda ya tafi wanda ya ga dama ya saba ma Allah wanda ya ga dama ya yi abin da ya ga dama kai ba mai tsatsauran ra'ayin addini bane ba mai kishin addini bane wannan sun rabin hanya a kanka kenan wadda kathirun min ahlil kitabi law yaruddukum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim kai yanzu an yi rabi saura ƙara shi law yaruddunakum min ba'di imanikum ta suna so ya zama saura ƙara shi kenan a ƙarasa da kai raguwar da ya rage amma gara kana kan musulmi mai kishin addini yanzu tukun a zo a yaƙi a sauke ka daga kishin addinin matakin farko tukunna in an gama da wannan sannan a tafi wani matakin amma tun asali an same ka kai ba ma mai kishin addinin ba ne daga nan za a fara to wannan mummunar hanya ce wadda take ba ta da mafalla da za ta fillar da mutum zuwa ga rahamar Allah subhanahu wa ta'ala. Daka a nan Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar mana da cewa a wasu da ke farfarsu da kuma duk wani rafari wannan ita ce da farfarsu shi ne lauyan hukuna kumbin ba'in imani. Duk alaƙar da ta kuri, to yana jin haushin kai kana yana jin haushin kai mai kai inda akwai abin da zai iya yi ka dawo ka canza to da zai iya yin wannan abu duk wani abokantakarka da duk wani amintakarka da duk wani zamantakewarka da makwabtakarka baya hana ya shiga cikin wannan bai hana ya shiga cikin wannan fatan da burin da yake yi inda kai ma kana da burin da shi ma yake da shi da da yawa al'umma sun shiga cikin addinin musulunci inda da yawan musulmi muna da irin burin da su suke da shi akan su fitar da mu daga addini a ce mu muke da irin wannan burin mu shigar da su addini da kullum sai mun rinka samun wanda zai shiga addini ta hanyar amma mu a wannan babin sun fi muhimma sun fi mu dagewa sun fi mu tsayuwa a kai su sun san mu akan gaskiya suke hassada ce suke suke so kawai su raba mu da gaskiyar ya zama jimmin tare mun zama ɗaya amma mu da muka san mu akan gaskiya suke muke su kuma akan ɓata suke mu ya fi cancanta mu dage akan sai mun dawo da su kan gaskiya amma su da suke kan ɓata su ya suka fi dagewa akan su mai da mu kan ɓata saboda ba ma ɗaukan al'amuran addini da kishi da kuma yanda ya kamata mu ɗauke su sai Allah madaukakin sarki ya ce suna yin wannan abin ne hasadan min indi anfusihim hasada ce kawai daga kawunan su malamai suka ce in min indi anfusihim din dole ya zama yana da abin da yake da ta'alluki da shi a baya me ake nufi da hasadan min indi anfusihim min indi anfusihim wasu malamai suka ce yana da alaƙa ne da ya waddu ko wadda kafiran min ahalin kita min indi anfusihim suna fatan daga karan kansu daga zuciyarsu suke wannan fatan mana ya wadda kasirun min ahalil kitabi min indi an anfusihim wannan fatan daga karan kansu ne kawai ba littafinsu ne ya ce su je sai sun dawo da musulmi kan addininsu ba ba littafin sai aka yi wahayi a taura aka ce su yi aiki sai sun sa musulmi sun ridda ba a'a wannan abin kawai san ransu ne san ransu ne kawai ya sa suke irin wannan fatan da irin wannan zaton da burin cewa su mai da musulmi su koma kafirai waɗansu malamai kuma suka ce a'a wannan min indi an fusu yana da alaƙa ne da hasadan mana suna wannan fatan da wannan burin saboda hassada kawai hasadan min indi anfusihim hassada ce kawai daga cikin zuciyarsu Ina sai zama min indi anfusihim din ana faɗan mazaunin hassadan ake bada labari ba wai ana bada labarin akan daga ina suke burin abun ba idan ya zama an alakanta shi da waddan ladina kafaru sai zama suna buri daga zuciyarsu daga kawunansu ba addini bane ba wahayi bane amma idan aka alakanta shi da hasada, sai zama hasada ce kawai daga cikin zuciyarsu an faɗa mana daga ina hasada take bana daga zuciya ne hasada take fitowa dama shi ne mazaunin hasada zuciya ita ce mazaunin hasada daga an faɗa mana suna mana tsantsar hasada ne daga zuci ba wai ta baki kawai ba shi yasa suke fara take sun mai da zuwa ga bayan Allah ya da ni'ima ta addinin musulunci kuma wannan abin da suke suna yi ne da ilimi da sani yasa Allah ce min ba a ma ta jana da bayan gaskiya ta bayyana gare su wata gaskiya ce ta bayyana gare su ko hannun kitab gaskiyar da ta bayyana gare su shine sun zo sun yi duk wani gwaji da za a yi ma annabi sun tabbatar da cewa manzon Allah annabi ne domin har manzon Allah ya bar duniya ba a taɓa jin kotu ɗaya ga wani ba Yahude ko wani da Sara ya zo da wata tambaya ya ƙura manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a kanta. Kuma duk wasu tambayoyi da za a faɗa musu a cikin attaura ta abu kaza da abu kaza ba wanda ya sani sai annabi babu wanda ba su zo sun yi ma manzan Allah an tambaya a kai ba kuma babu wanda manzan Allah bai ba su amsa ba akwai wani abu da ya rage wanda za su yi shakka akan cewa annabi ne shi babu sannan sun zo sun gwada manzan Allah da duk wata sifa da aka faɗa a attaura ta cewa ga sifar annabin da zai zo na ƙarshen zamani sun zo sun duba kowace sifa da aka faɗa babu wata sifa da suka gani ta ci karo da sifar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu kuma wata sifa wadda manzon Allah bai da ita daga cikin sifofin da Allah ya faɗa na annabin ƙarshen zamani a cikin attaura shi yasa lokacin da wani daga cikin ahalul kitabi ya zo ya gwada manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai da ya kwanaki yana gwada manzan Allah. Rana ta farko da ya zo ma manzan Allah da dabino, ya ce ma manzan Allah gashi, da ya aje a gaban manzan Allah sai ce sadaka sai na kawo. Ya ce sai na ga manzan Allah ya janye hannun shi ya ce ku ci, sai ga sahabban manzan Allah sun ci. manzan Allah bai ci ba ya sake komawa wace gari ya sake dawowa ya zo ya aje a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallahi gashi kyauta ce na kawo hadiyya ya sai ga manzan Allah ya ɗauka ya ci ce a ci ya ce sai na gane alama ta farko ta aka faɗa a cikin attaura cewa yana cin kyauta baya cin sadaka daga cikin sifofin annabin ƙarshen zamani ba abin da ba su gwada ba duk wani abu da yake cikin attaura sai da suka gwada shi sai da ya tabbata cewa wannan babu ko shakka banzan Allah ne sai sa Allah ya sifanta su da cewa ya na hu kama ya abu na'ahu sun san shi irin sanin da suka yi mai 'ya'yansu da suka haifa yadda suka san 'ya'yansa haka suka san shi haka Allah ya sifanta musu shi filla filla a cikin attaura da haka bayan duk wannan gaskiyar ta bayyana gare su min ba'di ma tabayyana lahumul haq. amma duk da haka suka butulce suka kafirce ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zama sai 'yan kaɗan suka yi imani da shi a cikin yahudawa waɗanda suka yi imani sai ku za ka irga a cikin nasara waɗanda suka yi imani da manzan Allah a zamanin shi sai ku za ka irga suka kafarce amma dai Allah ya riga ya faɗa mana sababin shine hasadan min indi an anfusihim wannan yake nuna mana bala'i da hasada take da shi a rayuwar ɗan adam wanda za ka zo kai mai duk wannan gwajin kai shekara da shekaru da kai da iyayenka da kakanninka kuna jiran zuwan shi wasu su mutu ba su riske shi ba kuna ta jira har yanzu kuma ku gan shi ku yi ido biyu da shi ku tabbatar shi amma wani abu da ya imani ne wannan abun ba karamin bala'i ba ne a jikin ɗan adam Ya sa sai Allah yake faɗa mana abun ne hasada ka duk wanda Allah ya jarrabe shi da ciwon hasada to ya shiga uku duniya da lahira rayuwar shi gaba ɗaya ta lalace hassada tana kai mutum zuwa ga kafirci mutum ya ga annabi ƙarara ya gane gaskiya ƙarara ya san wannan daga Allah yake ba shakka amma hassada ta zo ta tsaya ta hana shi yi imani ya tabbatar zai mutu akan kafirci kuma ya yadda ya mutu akan kafirci saboda hasadan min indi anfusihim min ba'di ma ta bayyana da lahumul haqq da haka Allah ya ce fa'afu wasfahu ku yi afuwa duk abin da za su faɗa muku da zagi da cin mutunci da wulaƙanci da sukar addininku Allah ya ce ku yi afuwa wasfahu ku kau da kai ku yafe domin al'afu shi ne ka ƙi kama mutum da laifi mutum ya yi maka laifi me ya kamata ka yi ka ɗauki mataki a kan laifin ko ba ka ce ka yi afuwa mana ka bar ɗaukan matakin ba za ka ɗauki mataki ba yanzu me ya rage maka yanzu a kan laifin in ba ka ɗauki mataki ba damuwar da take cikin zuciyarka akan wannan abu dama ko a yi maka laifi ko ka ɗauki mataki ko kuma ka yafe to afuwa shi ne ba za ka ɗauki mataki ba ka yi afuwa kenan amma kana kallon mutum da abin Daren da ka ganshi sai ka tana tseren ka ya ɓaci to sai aka ce wasahu as shi ne izalatu asarun nas wannan damuwar da take cikin ranka ma ka goge ta bayan ka yi afuwa ba ka ɗauki mataki ba to kuma damuwar zuciyar ita ba ta kawar da ita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 Allah ce haƙiƙa za a jarrabe ku a dukiyoyinku da jikinku za a yi muku jarrabawa iri-iri sannan wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum daga wurin ahlul kitaba ɗin nan yahudawa da nasara za ku rinƙa jin maganganu na cutarwa azan kasiran cutarwa ne yawa za su rinƙa zagin ku suna aibanta ku suna muku sharri suna muku ƙazafi da miyagun maganganu in kun bude jaridinsu suka za ku yi ta gani a kanku da aibanta ku in kun saurari kafafen yada labaransu haka za ku gani Allah ya ce to za ku samu irin waɗannan abubuwan daga gare su Tutarwa ne yawa sai ce wa in tasbiru wa tattaku amma idan kuka yi haƙuri daga duk abin da za su yi muku na tutarwa, wa tattaku ku yi taƙawa menene taƙawar shi ne ku riƙa in Allah ya ce ku yi kawai ku yi in ya ce ku bari ku bari ku bi dokokin Allah kawai kada cutarwar ta su ta sa ku ta bayar addinin Allah ya zama cutarwar da za su yi muku ta sake sa ku a kan haƙuri da tarawa ku sake riƙe addinin kankan suna sake suka da sharri da ƙasafi kuma kuna sake riƙo da addinin riƙo na haƙiƙa da haka kuka yi haka to Allah zai ba ku nasara da galaba wannan shi ne ke Allah Allah ke kira ba ku wasu hatta ya ati Allah bi amrihi ku yi afuwa ku kau da kai har al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala ya so a nan me ake nufi da afuwa da kau da kai har al'amarin Allah ya zo da yawa malamai suka ce abinda ake nufi kada ku yi yaƙi kada ku yi faɗa kada ku yi yaƙi kada ku yi faɗa mana ba jihadi kenan a wannan lokacin ku tsaya hatta ya ci Allahu bi amrihi ku jira har Allah subhanahu wata'ala ya zo da al'amarin shi kenan da aka ce a yi afuwa a kame kada a yi jihadi kenan sai yi daidai da faɗin Allah maɗaukacin sarki alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus Sala. baka ga waɗannan mutanen da ake ce musu ku kame hannayenku kada ku yi jihadi abinda Allah yake bukata wa aqimus sala ku tsai da sallah kawai ayi addini a aikace yanzu ba maganar jihadi ake yi ba Allah ya faɗi wa'incan mutanen a wancan lokacin Ma'ana an yi umarni da cewa kada a yi jihadi kawai a ci gaba da haƙuri a ci gaba da bautar Allah kawai to shi ne fa'aku wasfahu hatta ya allahu Allah bi amrihi har al'amarin Allah subhanahu wata'ala ta'ala ya zo waɗansu kuma malamai suka ce a'a al'amarin Allah a nan ba ana nufin jihadi ba ne domin wayancan da suka ce ku tsaya ku kame al'amarin Allah ya zo ma'ana har umarni da jihadi ya zo har ayoyin jihadi su sauka a yi umarni da a yi jihadi to kenan sai zama a ta'amurin lahi kenan al'amarin Allah ya zo kenan an yi umarni da yanzu a yi yaƙi yi lillazina nuna bi annahum zulimu yanzu an yi izini ga waɗannan da ake yaƙansu su ma an yi musu izini su yi yaƙi saboda an zalunce su sai zama wannan shi ne. hatta ya ce Allahu bi amrihi din waɗansu malamai suka ce a'a wannan al'amarin Allah da ake nufi ana nufin umarni al'amarin da Allah zai hukunta a bayan ƙasa na samun galaba akan waɗannan ahalul kitabi din shine abin da Allah ya kaddara aka yi ma banu ƙuraiza a Madina da banu Nazir da sauran ƙabilun Yahudawa da aka zo aka kore su daga madina waɗanda Allah yake cewa walaula an kataba Allahu alaihimul jala'a la'azzabahum fid dunya to wannan shine hatta ya'ti Allahu bi amrihi din da al'amarin Allah ya zo aka kakkashe duk wanda ya balaga daga cikin bani Quraiza banun nazir aka kore su daga garin Madina suka fita yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aydil mu'minin suna rushe gidajensu da hannunsu da kansu suka rushe garinsu suka fita suka bar garin to wannan shine fa'afu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri ku yi afuwa ku kauda kai har al'amarin Allah subhanahu wata'ala ya zo inna Allah ala kulli shay'in qadir domin Allah yana da iko akan komai in Allah ya ga dama sai zo da al'amarin jihadi ya ba da dama a yaƙi a yaƙi kafirai in Allah ya ga dama sai ya saukar musu da azaba ya halakar da su a nan duniya kafin a je lahira in Allah kuma ya ga dama sai ya musu baiwa su ma su zama masu imanin su musulunta duka kowanne inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah yana da iko a kan komai kuma abin da yake da shi ya ce a yi shi za idan kuma ya ce a bar su a yi afuwa shi za a yi haka shi ne yake da iko akan komai haka wannan shine abin da ayar ta kunsa sai ya sa sai malaman tafsiri sai suka yi saɓani dangane da wannan ayar shin ayar an shafe ta ne ko kuma tana nan da aka ce fa'afu wasfahu hatta ya fi Allah bi amrihi to yanzu an shafa wannan hukuncin na fa'afu wasfahu ta fiye Allahu bi amrihi ko ko hukuncin yana nan har yanzu ba a shafe shi ba Shi ne maganganun da malaman tafsiri suka yi dangane da wannan ayar insha Allah ta'ala darasi mai zuwa za mu tashi kan wannan gabar dangane da shin wannan gabar an shafe ta ko kuma tana nan tana aiki kamar yadda sauran ayoyi na alkur'ani suke aiki wallahu a'lam وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب har yau dai ana sake an sake kawo saƙon masu gudunmawar batir tsari akan na jiya da ya gabata akwai mutum ɗaya wanda ya tura dubu ɗari akwai mutum biyu waɗanda suka tura dubu goma akwai mutum ɗaya wanda ya tura dubu biyar akwai mutum uku da suka tura dubu ɗaya ɗaya akwai mutum ɗaya da ya tura ɗari biyar sannan akwai mutum ɗaya da ya tura naira dubu biyu muna fata Allah maɗaukacin sarki ya yi albarka a dukiyarsu gaba ɗaya Allah maɗaukacin sarki ya albarkaci dukiyarsu ya sanya abin da suka bayar a mizanin ayyukansu na alkhairi ranar alkiyama kuma ya sa wannan abin da suka cire na dukiyarsu ya zama mabu'i na arzikinsu duniya da lahira Allah maɗaukakin sarki ya sata musu da alkhairi na'am to wanda aka aiko da dubu ɗaya to wanda aka aiko da dubu ɗaya